وبه الكرام وهو أسرى وأكرم kamar yadda suka saba a kowace larabar farko ta bayan babbar sallar layya kungiyar makaranta littafin ishiriniya kan taru a kofar gidan alhaji abdulmumin yahaya wanda aka yi san da suna na yaro daya daga cikin 'yan kasuwar maraɗi jamhuriyar niger domin karanta littafin daga farko har ya zuwa karshe shin ko menene ishiriniya wace falala ke akwai a cikin karatun shi malam nura shak umar ladan wani malamin addinin musulunci ya ba da amsa ishiriniya kankara ce guda ake jifa tsuntsaye da yawa da ita kaga a yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yi mai salati sannan kuma a koyi larabci domin dukkaninmu nan ne da ire-irenmu mun koyo larabci farkon koyon larabcinmu da irin waɗannan littattafai na ainihin Ishiriniya da daliya da alburda da hamziya da sauransu salati ga annabi da ke cikin wannan littafi ya ishi falalan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala shi ya faɗa ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah ta'ala ya ce Allah da mala'ikunshi suna yi ma annabi salati wanda ya annabi salati dubu ya zama ɗan aljanna to ko babu wata falala sai wannan ga karanta ishiriniya ya ishe ta falala ya kai dan uwana musulmi Alhaji Abdulmummun Hayya wanda aka yi san da suna na yaro na matsayin uban taro ya bayyana dalilin da yasa yake shirya irin wannan haduwa ta karatun ishiriniya. Tun dai ina karami na ina yaro na ni dai ishirina tana birge ni kuma abin da sa take birge ni saboda dai ina ji ina gani har na zo ina zauna ana yi tare da ni an kare ana kara ma annabi salati gwalgwado kuma har yau ana ma kasa da jiha ta samu kwanciyar hankali ya wadata mu dukkan matsalolin da ke damuwa mu a Nijar baki daya kasuwancin mu da karatu na jihar Maradi ya Allah shi kare mu ya kare al'umma musulmi baki daya ya kare jihar mu ta Maradi baki daya ka kira mutum ya zo ya amsa to amsa da zo yayi to ni na shi shi cikin zo da yi saboda ya amsa kira annabi. Dangance da fa'idar da ke akwai a cikin irin waɗannan tararraka, Malam Nura Ladan ya yi kira ga jama'a musulmi da sai koyi da abulmumuni na yaro. To irin yadda wannan bawan Allah ya tara bayan Allah ya ciyar da dukiyarsa ya zo da jikin shi kuma bai zo ba ya ce ku tai ku shi ma ya zo an zamna tare da shi. To haka muke fata duk wanda wani abin murna da farin ciki ya sama ya gayyaci almajirai su je su karanta mai alkur'ani ko su karanta mai ishiriniya ko su karanta mai diwani domin su yi godiya da abin da Allah ke so a gode mashi. wannan karatun ishiriniya dai shine karo na biyar da ɗan kasuwar yake shiryawa wanda har ma ya fara zama jiki ga makarantar a duk shekara da fatan Allah ya karɓa ado 'yan ababen alkhairi da aka roƙa albarkacin wannan haɗuwa. Mansir Sani, Almansur TV.